When all was in total darkness. All was in dilemma. People were not living in peace. This is about 2000 years ago. SM International present Gagaragasa, the uncomfortable guru. Gagaragasa. ya mahaifina kamar yadda ka umarce ni na zaluko maka hazikai maga karfi a cikin bayinka ga suna kawo yawa ya babana ina so ka sanar da ni sirrikan tsabi domin shige dukkanin gaban wa'annan boka da ka lissafo. That went through Na yi alkawari ya babana domin girman tsabinka kuma na yi alkawari na rantse da wuta na cika wannan sharɗan da ka bani domin da magagara gasa a cikin manyan matsafan duniya. na rantse da girman kai babana wannan shine zaman lafiyar ku executive producer AMD yawa Ado Barma story student play ta shafi produce by Safiyani Asiam ba mu haɗu da su ba ya kuma labarin Boka Jaddadu ya kuma labarin Gimbiya ka mai da hankali domin tsora kwana bakwai ya tsaface ta ban da burin da ya wuce in shiga duniya in ga duniya in ga shukoki in ga koguna da tsaunuka da alama dai kina jin daɗin zance ne ai kalamai na ko ba daɗi zan furta su domin huce takaicin abin da yake damu na barki lafiya yake jin bai luisa tukar buri na a tsafi darakta ta baki kuwa alimai lantarki. Ka faɗa min yadda za a yi, ɗana ya fi kowa, ya gagar kowa duniya ɗan. Ya naga kana razana ne. Gagara gasa, the uncomparable hero.